Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniya take ciki a labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. ma'aikatan agaji sun ce a jiya asabar an kai harin bom a kan asibiti mafi wato mafi girma da ya rage a siriya wanda ke sashen gabas na birnin aleppo da ke karkashin ikon 'yan tawaye a karo na biyu cikin 'yan kwanakin nan yayin da sojojin gwamnatin siriya da na rasha da ke taya su ke tsananta yunkurinsu na kama ilahirin birnin mai magana da yawun kungiyar jami'an asibiti amurkawa 'yan asalin syria adham sahalul ya ce akalla kunshi biyu na bama-bamai ne suka dira kan asibitin na m10 yayin wato yayin da likitoci ke gudanar da ayyuka masu sarƙaƙiya kan wani rukuni na majinyata adham salul ya kuma gaya ma manema labarai cewa wasu jami'an asibiti da majinyata 'yan kaɗan na makale cikin ginin asibitin da ya ruguje wanda ɗaya ne daga cikin asibitoci biyu da aka musu illa ranar laraba a hare-haren jiragen saman da suka yi sanadin mutuwar mutane da dama masu saka ido na ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a siriya sun ce likitoci kimanin talatin ne suka tsaya don su yi jinyar mazauna wurin su wajen dubu ɗari uku da suka makale a Aleppo a daidai lokacin da sojojin gwamnati da ke tsananta farmakin da suke kaiwa a jiya Asabar a kan iyakar wata unguwar da ke arewacin Aleppo. Jiya Asabar kungiyar ta saka ido ta ba da rahoton mutuwar mutane akalla ashirin. ciki har da yara shida a wasu hare-haren jiragen saman da aka kai a wani wurin da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye rundunar sojin amurka za ta binciki wasu rahotannin da ke cin karo da juna game da gagarumin harin jirgin saman da amurka ta kai ranar laraba a somaliya a cewar sakataren tsaron amurka ashkata kata ya ce har yanzu amurka ba ta binciki wannan harin jirgin saman ba to amma da zarar ta gudanar da bincike za ta bayyana sakamakon ya ƙara da cewa babu sojojin da suka dukufa wajen bin aƙidar yin komai dalla-dalla da kuma ɗaukar nauyi idan ta kama kamar sojojin amurka gwamnatin somaliya ta buƙaci a wato bayani daga amurka game da wannan harin wanda jami'ai a somalia suka ce ya hallaka 13 daga cikin sojojin gwamnati da ke galmuduk wanda wani yanki ne na tarayya a somalia ɗin hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta faɗi a wani labarinta na ranar alhamis cewa wani harin da wato wani hari na kare kai da sojojin amurka suka kai daura da garin galkayo ya halaka mayakan alshabab akalla tara mataimakin shugaban yankin na galmuduk muhammad hashi abdi ya gaya sashen somaliyanci na muryar amurka cewa amurka ta yi kuskure ne saboda wani kiran kai ɗauki wanda ya fito daga jami'an yankin fatlan mai ɗan kwarye-kwaryar cin gashin kai. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Turkiyya ya yi gargadin cewa ƙasar Safa ta kai makura kuma ta gaji da fafutukar kasancewa cikin nahiyar Turai wadda ta shafi shekaru goma tana yi. Da yake jawabi ga 'yan majalisar dokokin ƙasar yayin buɗe zango na biye na aikin majalisar a jiya Asabar. shugaba rajab tayyip erdogan ya ce lokaci fa ya yi da ya kamata kungiyar tarayyar turai mai harkwata a brussels ta yanke shawara kan ko za ta amince da turkiya a matsayin mamban kungiyar ko a'a ya kara da cewa turkiya fa a shirye take erdogan ya yi kuma suka kan jinkirin da aka samu game da batun sauƙaƙa biza wanda ya kamata a ce ya fara aiki a wannan watan wannan matakin tamkar shela ce cewa kungiyar tarayyar turai fa ba ta sha'awar cika alkawarinta da ta yi ma turkiya kan batun a cewarsa ya gaya ma kungiyar ta iyu e cewa ya kamata ta fara barin 'yan turkiya suna shiga turai ba tare da biza ba daga wannan watan don mutunta yarjejeniyar da aka cimma a da turkiyar na ta hana dubban bakin haure ƙetare kogin ijin zuwa cikin girka erdogan ya kuma caccaki majalisar tarayyar amurka saboda kaɗa ƙuri'ar wofinta hawa kujerar naƙin da shugaba barack obama ya yi game da ƙudurin dokar barin iyalan waɗanda harin tara ga watan satumba ya ritsa da su su iya kai ƙarar ƙasar saudiya ya ce wannan matakin abin takaici ne kuma yana fatan za a sake lale cikin sauri a sassa da dama na ƙasar hungary kamfanoni sun durƙushe na tsawon shekaru gwammai jama'a na cewa masu ayyukan ma dai ba a biyan su albashi sosai jama'a da dama na cewa za su zaɓi a'a a yau dinnan lahadi a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a mai cike da takaddama saboda ba su son baƙi su ci gaba da kwarara suna ta kokowa kan batun aiki da kuma yin barazana ga tsaro masu lura da al'amura sun ce muddin mutane da dama suka zaɓi ra'ayinsu a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta yau lahadi ɗin kan batun karkasa 'yan gudun hijira da ƙungiyar tare turai za ta yi ga ƙasashen nahiyar to zaɓin yin watsi da matsayin ƙungiyar eu ɗin ne zai yi rinjaye masu kula da al'amura suka ce muddin a'an ɗin ne ya yi rinjaye hakan zai ƙarfafa gwiwar jam'iyyun siyasa masu ƙyamar 'yan gudun hijira a ilahirin turai labaran duniya kenan kuka saurara madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Hukumar ayyukan raya ƙasa ta Amurka usid ta ba da gudumar littattafan karatu fiye da miliyan ɗaya ga ɗaliban makarantun firamare da sakandare da kuma yaƙi da jahilci a jihar Bauchi. Gwamnan jihar Bauchi, barista Muhammad Abubakar ne jagoranci bikin rarraba waɗannan kyaututtukan. Haka zalika hukumar ta usid wacce take ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri na gari na kowa za ta horar da malamai da shugabanninsu fiye da dubu ɗaya a jihar. Hakanan ita ma gwamnatin jihar Bauchin akwai guduma da ta wajen ci gaban ilimi a ƙarƙashin wannan shiri. Ga rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. A bincike da aka gudana a jihohin Bauchi da Sokoto ya nuna cewa yara daga jihohin biyu suna da matsalar koyon karatu. Shi ne yasa aka bullo da sabon tsarin ba da ilimi mai inganci da zai taimaka wa yaran iya karatu da rubutu a lokaci guda. Malam Ahmed Umar Sokoto shine baturen koyon karatu na Northern Education Initiative a Bauchi. ya shaida mini yadda za a gudanar da sabon tsarin koyarwan. Shi yasa ta fito da wannan tsarin na NDI Plus kuma aka fito da sabon hanya ta koyar da yara yadda ko da za su kare aji suna iya karatu na Hausa kuma suna iya na Turanci. Kamar ya kenan tsarin zai. So tsarin akwai wani abu da suke ce ma in yi mu yi sannan ku yi. yake shine da turanci sukan ce i do which means teacher zai fara yin aiki sannan we do su yi tare da ɗalibai sannan you do ya ba ɗalibai dama su gwada so a kowane mataki na tsarin koyon mallami zai yi wannan aikin zai yi sannan su yi tare da yara sannan kuma ya bar wa yara su ma yi da kansu sannan kuma wannan tsarin ya samu asali ne saboda duk duniya gaba daya an tabbatar da cewa yaro wanda zai iya karatu sosai to sai yana da ilimi na bambance kwayoyin sauti sannan kuma yana da ilimi na haɗa waɗannan sautukan su tayar da gaba kalma sannan kuma bayan ya yi haka nan ya iya haɗa gaba kalmar ta tayar da kalmomi sannan kuma ya iya amfani da waɗannan kalmomin ya tayar da jimla ya karanta ta tare da hanzari da kuma fahimta sannan kuma ya iya haɗa waɗanga jimlolin su ba da labari ya kuma iya karanta labarin din nan da sauri da hanzari tare da kuma fahimta sannan kuma daga karshe na kowane darasin wannan Eh, hanyar koyarwa na kowane darasin akwai koyon rubutu so kowane darasi aka yi swahili akwai koyon rubutu sannan akwai wani abu da aka kirkiro na cewa auna fahimtar yara so idan aka karantar da su a tanin talata larba juma'a eh, juma'a aka yi amfani da ita don auna abin da aka koya musu idan aka auna aka ga inda suke da matsala to a wannan ranar ta juma'a kuma za a tantance musu wannan matsalar a sake goge su akan wannan abin da suke da matsala a kai sannan kuma bayan sati hudu akwai wani sati da aka keɓe na za a auna dukkan ɗalibai wancan awon na juma'a akan zazzaɓa ne irin a ɗauka nan a ɗauka nan a ɗauka nan amma awo na bayan sati hudu zai shahi kowane yaro na wannan cikin ajin mallaji zai bi su ɗaya bayan ɗaya yana auna fahimta su kan abubuwan da ya koya musu a wannan satin na biyar. gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar makama babba na bauchi ya ce an samar da kashi 30 cikin 100 na kasafin kuɗin jihar ga shashin ilimi. mun tanadi kudi da ya kai kashi 30 cikin 100 na kasafin kudi na shekarar 2016 wa sashen ilimi ba don komai ba saboda mu inganta shi a dalilin haka nake kira ga dukkan ɗan asalin jihar bauchi yara ne kanana 'yan primary ko kuma 'yan kananan secondary da ma 'yan secondary da ma sauran 'yan asalin jihar bauchi da allah ciki ikon bai ba su dama sun tafi makarantu ba yanzu ga wata sabuwar dama ta samu saboda inganta iliminsu da inganta kawunansu tattare da wannan shiri na musamman da hukumar nan ta usaid ta kasar amurka take tallafawa yahaya ibrahim yaro shine shugaban ilimin bai daya a jihar bocin ya yi karin haske kan shirin a kaddamar da training da za a yi wa horaswa da za a yi wa malamai su wajen dubu shida da wani abu don saboda sun samu kyakkyawan fahimta ma yadda ya kamata su dinga koyarwa ma yara da ɗalibai a makarantu to bayan wannan training da za a yi wa malamai akwai littattafai kuma na textbooks wajen miliyan ɗaya da dubu dari biyu da sittin da tara wanda kungiyar wa makarantu na jihar bauchi ta hanyar gabatar da su ma'aikatan to sai dai kuma a yayin da hukumar USAID ke ayyukanta a yankunan kananan hukumomi guda goma ana sa ran gwamnatin Bocin ita ma ta ɗauki ɗawainiyar sauran kananan hukumomi guda goma don aiwatar da shirin ilimi a faɗin jihar baki ɗaya. Abdullahi Muhammad Murya Amurka daga Bauchi. Shirin tabbatar da yara da suka kai shekarun zuwa makaranta suna yin hakan musamman ɗiya mata a jihar Katsina ya kankama. Darekta a ma'aikatar Ilmi ta jihar Hajiya Halima Usman Musa wacce take kula da makarantu musamman ilmin 'ya'ya mata ita ce ta bayyana haka hira da ta yi da zaharaddin sani funtuwa kuma ina kula da wannan aiki da ake ce ma nigeria partnership for education project wanda ake ce ma gpe ko kuma nipep e katsina kwanakin baya ne aka kaddamar da shi wannan shiri inda kuka kira masu ruwa da tsaki akan wannan al'amari har kuka wani taro na waya masa da kai to zuwa yanzu wani irin bayani zake mai sauraro dangane da irin nasarorin da kuka samu a wannan shiri tun lokacin da aka kaddamar da wannan shiri a nan cikin jihar Katsina mun yi tarurruka kuma mun yi ayyuka da yawa domin ganin cewa wayar mu mutane kai akan shi wannan project din wato shi dama wannan project din yana tafiyar da ayyuka ne na harkar ilimi wajen ganin cewa yara sun je makaranta musamman 'ya'ya mata kuma wannan project din zai shekara hudu ne kamar yadda muka riga muka faɗa a wancan taro da muka yi akwai ayyuka guda uku wanda muka riga muka fara aiwatar da su gadan-gadan na farko mun wayar ma mutane kai akan harkar aikawa da yara makaranta inda ita wannan project din ta ɗauki ƙudurin ba ma 'ya'ya mata guda dubu takwas tallafi na dubu ashirin ashirin a kowace shekara a makarantu da ke cikin jihar katsina an zaɓi ƙananan hukumomi guda goma sha takwas saboda shirin farko a kuma aka zaɓi makarantu a cikin su za a ba ma wa'annan yara dubu takwas a wannan tallafi to a yanzu maganan nan da ake yi har ma sun fara cin gajiya an sa su sun buɗe account a bankuna waɗanda suke kusa da su waɗanda ake ce ma microfinance banks wanda suka fi kusa da su kuma an ba da wa'annan kuɗi dubu ashirin ashirin iyaye mata su ne aka ba mu hakkin cewa su je su buɗe wannan account ɗin tare da yaran tare da 'ya'yansu mata su ne aka ce musu su je su fidda waɗannan kuɗi dubu ashirin domin su taimaka ma 'ya'yansu mata da bukatunsu na zuwa makaranta waɗannan bukatu sun haɗa da yi musu rigunan makaranta uniform da saya musu littattafai da ba basu su dan kuɗin tara da dan takalmi na zuwa makaranta da duk dai wani al'amari wanda da can yake eh, damuwar iyaye yake hana iyaye su aika da yaran su makaranta dan wani lokaci ana iya wayar gari a ce saboda kuɗin tara yarinya ba za ta je makaranta ba to ganin haka ne aka ba da wa'annan kuɗi dubu ashirin ashirin ma kowace mahaifiya domin ta aje wa'annan kuɗi duk da yarinya take bukatar wani abu wanda zai hana ta zuwa makaranta sai a dan tsakura sai a bata muna fata wa'annan yara da aka ba mu wa'annan kuɗi su zama cewa sun yi karatun boko tun daga farko har ƙarshe kuma ba tare da suna ɗan tsatsallake ɗin nan da ake yi ba. Hajja komai yana buƙatar haɗin kai waɗannan iyaye an ba su waɗannan kuɗi domin tafiyar da ilimin 'ya'yansu musamman 'ya'ya mata ko musamman waɗanda suka fito daga yankunan karkara ku a matsayin ku na jami'ai na wannan shirin ya ku kuke ganin kwalliya ko ta fara biyan kuɗin sabulu? Kwalliya kan ta fara biyan kuɗin sabulu saboda a lokacin da muka bi duddubawa sai muka samu akwai ƙarin yara akan lokacin da muka je ɗauka na farko sai kuma yanzu da muka koma bincikawa sai muka ga cewa an samu wasu sabbin yara sun zo makarantu wannan kwaɗayin kuɗin ya sa su ma sun fara sanyo kansu muna dai ƙoƙarin ganin cewa su yaran nan wa'anda ke karkara sun san amfanin ilimi da su da iyayensu kuma sun zo wannan tallafi ne ake ba su domin a ƙara musu ƙarfin gwiwa su kasance sun zo makaranta sun zauna a makaranta sun samu gajiyar karatun boko a shine dalilin shi ba wai yaran kaɗai aka ba ba su ma makarantun kudin guda 521 wanda suka hada da primary school da kuma pre-primary school wanda ake ce ma naziri ajin naziri an haɗu su ma an ba su tallafi domin makarantar ita ma ta rika tafiyar da wasu ayyuka wa'anda da can suke damun su kamar su primary din sai aka ba su kuɗi dubu ɗari biyu da hamsin hamsin a hannun shugabannin rikon makaranta wa'anda ake ce ma SBMC su suka san abin da ke damun makaranta kuma kamar ita pre-primary din sai aka ba su ɗari da hamsin hamsin domin su so kayan wasa su lilo dinnan su kayan ka karatu wanda za su sa yara su ji daɗi na jan hankali ko da ɗan rediyo ne wanda za a rika koya musu 'yan waƙoƙi wanda yara an san yaro ɗan shekara biyu zuwa uku yakan koyi karatun shi ne da waka da 'yan tsalle-tsalle kowace sbmc kuma muka yi taro kwanan baya muka wayan musu da kai akan abin da ya kamata su yi da wannan kuɗaɗe muna fata a yanzu magana nan da muke yi mafi yawan wa'annan makarantu ma har sun ci gaba da wa'annan ayyuka wasu ma sun ce su har uniform suka sai ma 'ya'yan naziri eh, domin yaran su rika dan sa uniform su ma suna jin daɗin cewa su ma yau gasa sun zama 'yan boko to dan dai a samu yaran su zo makaranta kuma su zauna su yi karatu fatar da ake yi yaran da yayi naziri ya gama har ya zuwa university hajiya kin ce wannan shine karo na farko mai sauraro kila zai so ya fahimta yaushe ake kammala karo na farkon har kuma a shiga karo wato zango na biyu ah, a yanzu maganar da ake mun kusan gama duka wasu harkoki na karo na farko zango na biyu za mu fara shi a ah, ah, cikin karshen watan Satumba daga nan kuma za mu ɗauki ƙuduri mu ci gaba da aikin ci gaba da ba wa'an to shi wannan karan ba za a ba kowane ɗaliba kuɗi ba sai idan ta kasance tana zuwa makaranta aka auna cewa ta zo makaranta kusan kashi tamanin bisa kan ɗari to sai kuma a ƙara bata wasu kuɗin to kaga tana da niyya kenan wa'anda kuma aka ga cewa suna da ɗan rauni to za a ci gaba da lallashin su da gano matsalolin su domin a tallafa musu a ga cewa sun ci gaba burin da ake yi a kusan shekara ta dubu biyu da goma sha tara duk wani yaro ko yarinya a cikin cikin jihar katsina wanda yake ya isa zuwa makaranta to ya kasance yana cikin makaranta za a fara daga yanzu har a zuwa wannan lokacin kamar yadda kowa ya ji a lokacin da gwamna mai girma gwamna ya kaddamar da ba da wa'annan kuɗi a garin kudu na matazu local government ya yi magana kuma ya yi kira ga al'umma cewa da allah a yi kokari a ga cewa an aika da yara makaranta Makonnin baya mun kawo muku nasiha da Sheikh Haruna Abubakar Gwandu ya yi dangane da muhimmancin ilimin ɗiya mata. a hira da suka yi da wakiliyar sashen hausa maryam ato muhammad da muka gaina da muhimmanci mu sake gabatar mu gaskiya ilimin mata yana da muhimmanci kuma mu musulmi muna tinkaho da haka tun daga matar manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce aisha saboda tana ɗaya daga cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karɓi rabin addinin ku ga wannan yajja saboda haka shi sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya shige musu duhu a wurin ta suke zuwa wato shine su nemi fatawa kuma ta ba su fatawa wadda ta dace to irin wannan ne yasa irin wa'annan ɗaliban ya cancanci a yi masa tunatarwa hususan abin da ya shahi ilimi na zamani a yanzu nan ga dai makarantun ne kusa gare su sannan kuma ga ilimin ga yana da muhimmanci saboda da shi ne al'umma ke ginuwa to idan mata suka yi kwanci suka ce ba za su nemi ilimi ba sai mu rasa matan da za su kula da mata 'yan uwansu a asibiti mu rasa matan da za su wato shi ne karantar da 'ya'yanmu sannan gashi iyayen ga su ne makaranta ta farko ga kowanne mutum namiji na ko mace kwata shi yana tinƙahu da mahaifiya saboda tarbiyya a ta ne take farawa to wannan shi yasa a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ma ya ce dalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin saboda haka neman ilimi wajibi ne akan kowane wato musulmi namiji da ko kuma musulma mace saboda haka tun da wajibi na to wannan al'umma ta mu ba ta ginuwa sai tare da mi sai tare da ilimi sannan idan aka samu wannan ilimin to shi na zai taimaka mana ko sana'o'i muka sana'o'in a san da cewa an sanya da za a tahiyar da suwa tun daga sana'o'i na ana yi iri-iri ana yin sabulu ana yin turare duk gashi nan mata sun samu wannan abin nan idan suka samu wato karatu su kowane zai san kima abin da an sa da abin da za a yi amfani da shi ka hada dinkin tela zaki akwai bukatar ki auna wanda zaki dinka to kiga akwai bukatar ilimi wurin nan saboda haka ilimin mata shi da muhimmanci kwarai da gaske Eh, wani irin kira za ka wa uwayen nan da suke biris da harkan ilimi yaya ya mata ba su ɗauke shi da mahimmanci ba eh to gaskiya wannan kuskure ne saboda me saboda idan mutum zai karanci tarihi matan sahabbai masu neman ilimi ne hususan matan manzo sallallahu alaihi wasallam alƙur'anin ga da muka tinkaho da shi akwai matan manzo guda uku waɗanda sun haddace shi sannan baya ga haka shehu usman ibn fodi da ya taho ayyai abin ganga akwai wasu mata waɗanda aka establishin waɗanda aka ce mai 'yan taru waɗannan matan suke zuwa suna karantar da matanmu yadda ake alwala yadda ake sallah da yadda ake wankan gawa da yadda ake ibada dai generally shi yasa ma a hausa aka cewa wato shine nanuwa ya shehu ko ba haka ba saboda mi kirarin da aka wana na ashewa ya kai hanya an ce har da mahotasar wato shine ta yi karatunsa kuma ta fassara shi a cikin halcin fulatanci saboda mi saboda mata su amfana saboda haka ya ka ce in iyaye suka bar 'ya'yansu suka ce ba za su nemi ilimi ba to al'umma baki ɗinta za ta ci baya to kuma ba waɗansu al'umma waɗanda ke sun a ce wato shine sun ci baya a wannan zamani saboda haka fage na mai haɗi do Allah muna kira zuwa ga iyaye mazansu da matansu do Allah duk wanda aka ga yana da kokari yana son ya ƙara iliminsa a gaba a bari do Allah ya ƙaro ilimin nan domin a ciyar da al'umma gaba. Malam Haruna Gwandu ya ce ilimi na da matukar muhimmanci ga ci gaban rayuwar 'ya'ya mata da tarbiyyarsu. Malamin ya kuma kira ga iyaye da su kara himma ga kula da ilimin 'ya'ya mata domin samun al'umma ta gari. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. A makon jiya mun kawo muku kashin farko a hirar da muka yi da Farfesa Sa'adatu Hassan Liman, mataimakiyar shugaban jami'ar jihar Nasarawa game da harkokin ilimi a Najeriya. Mun dakata ne inda na tambaye ta ko gwamnati kaɗai za ta iya ɗaukar nauyin ilimi? Gwamnati kaɗai ba za ta iya magancewa ba, domin damuwar Najeriya a dunkule take. maganan kamar inda eh, shugaba yanzu ne ya taso yake cewa mu canza kanmu kuma kowa da kowa ba wai daga kan shugaba kawai shine zai eh, aiwantar da canji ba kowa da kowa ya kamata ya tashi ya gyara kanshi ya canza kanshi ya kasance aiki da ya kamata mutum ya yi mutum ya san aikin shi kuma ya yi aikin shi tsakani da Allah idan muka rike wannan to lallai za mu samu ci gaba a fannin ilimi sosai sosai a ganin ki me za a iya yi a zaburar da masu hali a arewacin najeriya su, zuba jari a harkar ilmi kuma su tallafa a harkar ilmi idan a kwatanta da masu hali takwarorinsu da ke kudancin najeriya eh gaskiya maganin zuba jari a fannin ilimi mutane da yawa suna duba eh, hanyoyi da idan suka zuba jari suna neman um, sakamakon suna neman riba hmm. yanzu yanzu nan ne to kuma wanda fannin ilimi shi kuma ba haka ike ba to amma duk da haka akan sa ana samun mutane dai 'yan kaɗan wayanda suke sa hannun jari a maganar ilimi din sai dai kuma har wa yau da shugabannin addinoni da shugabannin sarakuna da sauransu kullum suna magana akan sun jawo hankalin mutane to kuma ina ganin dai ci gaba da jawo hankalin mutane din da shi zai sa a samu boston wannan abin nan din ba wai eh, amma me yasa mai kuɗi yana da kuɗi me yasa su yan kudu suke da zummar taimakawa harkar bayan zuba jarin su suna son tallafa harkar ilimi idan ka kwatanta da masu kuɗi na arewacin najeriya ba haka al'amarin yake ba me yasa ake da wannan gibin ko me za a yi su kuma su himmatukan harkar ilimi gaskiya idan ka duba kudu kamar idan ka duba south south bangaren yawwa za ka ga cewa ilimi nan ya fara shiga ilimi nan ya fara shiga sun riga sun yi ilimin nan tuntuni suna da makarantu na gwamnati wa'inda daɗaɗɗu ne kuma sun riga sun zama jigoki akan maganar ilimi idan ka duba mafi yawa private institutions din ai su ma sun gina su ne saboda su samu kuɗi ba wai saboda wani abu ba ne to amma su sun riga sun rungumi ilimi kafin arewa ta runguma hmm. saboda haka a gefen arewa abinda za ka je ka gina makaranta a kudu ka samu riba in ka zo arewa ka gina zai iya yiwuwa ba za ka samu riba haka ba saboda har wa yau yanayin yadda arewa ta rungumi ilimi ba kamar yadda kudu ta rungumi ilimi ba shi yasa in ka duba fannoni da yawa in ka duba eh, fannin ilimi na lauyoyi in ka duba fannin ilimi na medicine na accounting da sauransu duka laka ga mutanen su suka fi yawa ba don komai saboda sun riga mu runguman ilimi to amma duk da haka a arewa din ma yanzu ana samun mutane suna bubbude makarantu sai dai kuma kamar yadda na ce population din ana da yawa makarantun kuma ba su kai yawan yadda ake bukata ba amma dai gaskiya ana kokari din. Yan makaranta yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta. Tashi wuri ya shiga raina domin shi ilimi na lura hanya ce mai sanya ya raina yan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta gashi wuri rana yi karatu ni a wurin wurin bayan raina na yi biyayya ne ga iyaye sun suka so su hana ni karatu ya kuri ku ji na da babu ku bar 'ya'ya mata da karatu karatun ya mace ko da ya mace in ta aure zama da miji ai sai da karatu soyayya ma ai ilimi ce mi ke bambancin so kauna yan makaranta mi yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta gashi wuri rana yi karatu ni a wurin wurin ba yarena tatta ina makarantar boko na sha zargi ne ga mutane garin mutane na mini shari na gudu na bari inda da ma. ai wata rana sai labari yanzu ba keke burge mutane haka ne tokin ta karatu na kifan amfana. ‘Yan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta. Masu aro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma na gaba da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cubahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. da sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai to a takaice ma'aikatan agaji sun ce a jiya asabar an kai harin bam akan asibiti mafi girma da ya rage a siriya wanda ke sashen gabas na birnin aleppo da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye a karo na biyu cikin 'yan kwanakin nan yayin da sojojin gwamnatin siriya da na rasha da ke taya su ke tsananta yunkurinsu na kama ilahirin birnin rundunar sojin amurka za ta binciki wasu rahotannin da ke cin karo da juna game da gagarumin harin jirgin saman da amurka ta kai ranar laraba a somaliya a cewar sakataren tsaron amurka ash To, madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.